يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك الله تشكيكم ساء a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin milkalami kalami sayyid mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama a yau sha shida ga watan jimadar saniya shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daidai da ranar sha biyar ga watan uku shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ɗora karatunmu a ƙarƙashin babi na goma sha biyu babu alhaƙi alalis biyadi min alkhairi fi awakhir al'umur babin da ke ɗauke da haya da hadisai da suke kwaɗaitarwa kan ƙara zage dantse wajen yin aikin alkhairi a ƙarshen rayuwa a ƙarƙashin wannan babi mun yi hadisin farko a babin za mu shiga hadisi na biyu a babin a kuma jerin hadisan da makarantar daga farkon littafi zuwa nan hadisi na ɗari da sha uku wasu kuma nasu da sha hudu da yake cewa an bin abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da su ala ya ce كان عمر رضي an عنه sahabin annabi halifansa na biyu umar allah yarda da shi ya kasance yudkhiluni ma ashyakhi badar yana shigar da ni majalisarsa zama tare da wato manya-manyan masu shekaru cikin sahaban da suka halarci yakin badar faka annaba ba'dhum waje fi nafsi sai ya fahimci kai ka ce wani daga cikinsu bai ji daɗin abin da ya faru ba a ransa na shigar da abdullahi ɗan abbas da ake cikin wannan majalisa faƙala lima ya dukulu haza ma'ana sai ke cewa mai yake sa wannan yaron yake shigowa majalisa tare da mu walana abna'un mithlu gashi ko muna da 'ya'yaye masu irin shekarunsa kwatankwacinsa faƙala umar sai umar allah ya da shi ya ce innahu min haithu alimtum abin da sa yake shiga tare da ku saboda ya kasance ne daga inda kuka riga kuka sani amsar kuma kun santa ba ba ku ba ce, ba ku jahilce ta ba fada'ani za ta min. duk da haka sai ya kiraye ni wata rana mana umar ya kirayi abdullahi dan abbas fa adkhalani ma'ahum ya shigar da ni majalisa tare da su kama ra'aitu annahu da'ani yawma idhin bana ga a ranar ya shigar da ni ne don wani abu illa li yuriyahum sai dan ya nuna musu matsayina qala ya ce ma'ana umar yake cewa da sahabban da suke majalisarsa ma ta na fi kaulillahi ta'ala me za ku ce game da faɗin allah maɗaukaki ja ja'a nasrullahi wal fath idan nasara da buɗin allah suka zo har zuwa dai ƙarshen sura wa ra'aitan nasa na fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال بعضهم sai wani daga cikinsu ko wasu sashi daga cikin 'yan majalisar sayyidina umar suka ce umarna na hamadullah an umarce mu ne a wannan sura da mu godewa wa allah wa nastaghfiru kuma mu neman gafararsa idan nasarna ko idan na wa fataha alaina idan ya taimake mu ya kuma yi mana buɗe cikin al'amuran addini da rayuwa wa sakata ba'dhum wasu daga cikin 'yan majalisa kuma suka shiru ba su ce komai ba ba su ƙara akan wannan bayani ba ba su kuma rage ba ba su tofa ta bakinsu ba falam ya ƙulshe an ma'ana sashin da suka shiru ɗin ba su ce komai ba faƙalali sai umar allah ya yarda da shi yace da ni abdullahi dan abbas a kazalika ta ƙulu ya bin abbas kama irin abin da waɗannan suka faɗa shi za ka faɗa ko shi kake faɗa game da wannan sura ta ƙultula sai na ce a na sha bamban da su ina da abin da ba su faɗa ba a game da sura ƙala fa ma ta ƙul sai umar ya to me za ka ce kai me ta cewar ka game da wannan sura qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ni ko ai wannan sura bayani take akan shekar lokacin da aka ɗeba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na rayuwa a wannan duniya a alamahu allah ya sanar da shi haka ma'ana an san da cewa lokacin karewar rayuwarsa ta yi ƙala sai ya ce masa ja a nasrullahi wal idan nasara da buɗin Allah suka zo wa zalika alamatu ajali ka fahimci cewar to wannan alama ne cin nasarar da buɗin da aka samu alama ce na cewar lokacin tafiyar kayayi aikin da ka zo yi ka gama zama bayan aikin da ka zo yi ba naka bane fasabbih bihamdi rabbika don haka tun da ƙarshen rayuwarka ya zo abinda ya kamace ka ka riƙa tsarkake sunan ubangijinka ka riƙa tsarkake ubangijinka daga dukkan tawaya da kuma aibi hamdi rabbika kana mai gode masa tare da gode masa wasu daga firhu kuma ka neman gafarsa da yafiyarsa kan abin da ka yi na kurakurai a rayuwarka don ka je masa kana mai tsarki kana yarda je abin yarda innahu kana tawwaba haƙiƙa shi Allah ya kasance mai yawan karɓar tuban bayi ne faƙala umaru radiyallahu an sai umar Allah ya da shi ya ce ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma dai ban san wani abu ba wanda ayar take ba da saƙonsa mahimmi bayan abin da za a iya fahimta na farar da garaje in ba wannan abin da ka faɗa ba me yi daidai da kai a wajen fahimtar wannan sura kai abdullahi dan abbas rawahul bukhari imam bukhari ya rawaci wannan hadisi to wannan hadisi sahaban hadisi kamar da muka ji shine sahabin annabi abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib ana masa alkunya da abul abbas baban abbas shi da ne ga abbas kuma uba ne ga abbas ba ƙuraishe ne dan ƙabilar ƙuraishawa ƙabilar su manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hashimiyun kuma dangin hashim ma'ana dangin annabi sallallahu alaihi wasallam makusancinsa ne domin da mahaifinsa abbas da mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da kani an haifi abdullahi dan abbas kafin a yi hijira daga makka zuwa madina da shekara uku kira lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar duniya Shekarar abdullahi dan abbas ba su wuce shekara goma sha uku ba don mazo da ya koma madina ya shekara goma kuma shi an haife shi kafin ya koma da shekara uku in ka hada sha uku kin illa abubakar ya yi shekara biyu yana jagoranci in ka hada da sha ukunsa ya sami shekara sha biyar ta ina yin wannan shekarar na sha biyar ya riski halifancin na umar abdullahi dan abbas shakundum ne wajen baiwar da allah ya masa ta ilimi da kuma masaniya ta fassarar littafin allah alkur'ani ina daga cikin mafi bayyana sahabbai dangane da baiwar da allah ya masa ta ilimi a ta dalilin albarkar addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya masa inda hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi Allahumma allimhu alkitab ya Allah ka sanar da shi ilimin littafinka a wallafazin kuma Allahumma faqihu fid din ya Allah ka bashi zurfan fahimta a addininka wa allimhu ta'wil ka sanar da shi fassarar littafinka wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa ta yi matuƙar tasiri ta tare da rayuwarsa inda ya rayu yana da zurfin fahimta addini da kuma cikakkiyar masaniya ta littafin Allah alƙur'ani hatta kai sayyidina Umar Allah ya da shi ya tashi magana akan Abdullahi dan Abbas yana cewa za ku fatal kahul wannan saurayin da kuke ganin ba ku san shi ba shine wanda ake cewa saurayin cikin dattijai eh, saurayi ne amma saurayin dattijan ko dattijan saurayi ne a halittar da allah ya masa da shekaru shekarun samartaka ake da shi amma a baiwar da allah ya masa ta ilimi da fahimta ilimin da baiwar da allah ya masa ta dattijai ce sannan yakan ce allah ya masa baiwar harshe mai tambayar abin da bai sani ba wanda ya tara masa ilimi ga kuma allah ba shi zuciya mai hankalta al'amura waɗanda abubuwan su ne dama suke sa mutum ya zama daban a cikin mutane ya fifici abokan wato tsarekunsa da suke tare allah ya baka wato ainihin kwakwalwa da hankali mai fahimta al'amura idatar da kai da tambayar abin da baka sani baka yi ilimin sa yanzu nan ka tara abin da baka da shi sannan kuma ka zama da halayya irin ta dattijai kamala da sanin ya kamata a cikin al'amura wannan sahabi abdullahi dan abbas allah yarda da shi yarda da mahaifinsa ya rawaice hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam har hadisi dubu da ɗari shida da sittin ina daga cikin sahabbai masu rawaitar hadisai da yawa Allah ya karɓi rayuwarsa a garin fa’id a shekara ta 68 da takwas da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan idan ka lissafa cewa da yin hijiran manzo shekara 68 ya rasu wanda mun ce kafin a zo da shi madina ina da shekara uku in ka ɗora ya samu shekara saba'in da na ɗaya a duniya na daga cikin waɗanda suka yawaicin shekaru da annabi yake cewa shekarun al'umma ta sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan ne ƙwarai suke ɗorawa akan haka to shi ɗin ma ɗora ko su za su gashi allah ya masa baiwa ta ilimi tina da ƙarancin shekaru kuma ya ɗau tsawon lokaci a rayuwa yana ba da gudunmawa addini na wannan ilimi da Allah ya bashi da haka ake samun albarkar rayuwa ya zama cikin waɗanda annabi yake cewa mafiya alkhairin mutane wanda shekarunsa suka yawaita kuma aikinsa ya kyautata Allah ya dakar da mu ma ya batun abin da ya shafi hadisinsa yake cewa kana umaru radiyallahu anhu yudkhiluni ma'a ashiyakh badar halifan manzo umar babba daga cikin manya-manyan sahabbansa a lokacin jagorancinsa da halifancinsa ya kasance na shigar da ni majalisa tare da shehunan da suka je yakin badar tare da manyan sahabban da suka halarci yakin badar ga girman shekaru sanin ya kamata da fahimta addini da fuskantar al'amura daidai ga kuma kasancewa suna da darajar sun halarci yakin badar wanda suna da matsayi a cikin sahabai daban da na sauran to irinsu irinsu su ne a majalisar umar da su yake shawara don tafiyar da al'amuran shugabancin da yake wa jama'a na siyasarsa da kuma al'amura na addini to a wannan gaba ana sanar da mu bayanin abin da umar yake kai a lokacin halifancinsa a majalisarsa ta tafiyar da al'amuran rayuwar al'umma da shugabanta su da kuma al'amura na addini cewar ya rayu yana mai jawo ma'abota ilimi da daraja da martaba don shawartar su cikin mahimman al'amuran addini da kuma tafiyar da shugabanci wannan koyarwa ce ga al'ummar musulmi cewar wanda ya samu horo da tarbiyya irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin umar ga yadda ya tafiyar da shugabancin al'umma idan kai ma allah ya ara maka dama ka samu kanka za ka shugabanci al'umma kamar yadda ya shugabanci al'umma to ka ja ma abota ilimi tare da kai ka dubi waɗanda suke daraja da kima da martaba cikin al'umma ka ja su jikinka don shawartar su yadda za ka tafi da al'amuran al'umma da kuma al'amuran addini a addinance waɗanda suke da ilimi ɗin da ka ja su za su tsura ka akan turba kwarai waɗanda suke da falala da sanin ya kamata rayuwa za su an da kai abin da ya dace sai tafiya ta kyau kuma wanda za a shawarta na ma'abota ilimin su zama suna da shekaru domin ana samun gogayya da basira da sanin ya kamata tare da wanda ya daɗe a duniya fiye da wanda yake da ƙarancin shekaru sannan hakan baya kore jawo wanda yake da ƙarancin shekaru idan har allah ya masa baiwar ilimi cikin tafiyarka domin a ƙaru da abin da allah ya masa baiwa ta ilimi kada a kalli ƙarancin shekaru a rasarwa al'umma amfani da ƙaruwa da za su yi daga wajen wanda yake da karancin shekaru kuma allah masa baiwar da baiwa wasu masu shekarun ba sannan bayan haka wannan gaba na sanar da mu cewa wanda allah subhanahu wa ta'ala idatar da shi da ilimi ya fito da guri wanda yake mai kima da daraja to wannan ilimin yakan zama dalilin sa shi akan gaba da ciyar da shi gaba duk da karancin shekarunsa a sakamakon albarka ilimi da darajarsa shi yasa malamai suke cewa mallam ya ta'allam fi sigari lam ya taqaddam fi kibari duk wanda bai ilimi ba lokacin shekarunsa na yarinta ko kuma lokacin da yake karami to in ya girma ba zai samu cigaba ba don ba a ci gaba da jahilci da ilimi yake ci gaba to haka ilimin da Allah ya datar da shi ya samu a lokacin da yake karami ya sa shi samun ci gaba a lokacin da wato ainihin yake babba da kuma sanda yake karamin har wayo to da ilimi kan sa mai karancin shekaru ya zama mai kima daraja a rika jansa cikin manya saboda ilimi wannan na nuna mana kimar al'amarin ilimi da kuma kimar masu ilimi ko da suna da karancin shekaru <clears throat> mu shaida ne game da malaminmu da Allah ya azurta mu da shi mal alqasim umar idan shekaru ne suke sa a tara ilimi ku da bai tara ilimin da yake da shi amma Allah masa baiwar abin da masu ninkin shekarunsa ba su da shi to irin wannan akan ja mai irin wannan jiki a ƙaru da irin baiwar da Allah ya masa domin Allah subhanahu ta'ala ina da baiwarsa iri daban-daban a cikin bayinsa sai ya bashi abin da bai baka ba ya baka abin da bai bashi ba a ƙaru da kai ta abin da kake da shi ba shi da shi a ƙaru da shi ta abin da yake da shi ba ka da shi shi ne ribar rayuwa Allah ya sa mu dace suka gaba da cewa fa kana ba'dhum wajada fi nafsihi sai wani daga cikin yan majalisar sayyidina Umar cikin sahabbai da suka halarci yakin badar kuma suke su ne masu shekaru manya a wannan majalisa sai ya ji bai ji daɗi ba a ran. faƙala sai yake cewa lima ya dukulu haza ma'an ni me yasa wannan yara yake shigowa majalisa tare da mu ne walana abna mithluhu kuma muna da 'ya'ya irin kwatankwacinsa ma'ana umar allah yarda da shi ya fahimci wasu daga cikin 'yan majalisarsa da suke da yawancin shekaru da ilimi da sanin ya kamata suna nuna rashin jin daɗinsu na jawo abdullahi dan umar mai karancin shekaru da umar yake yi na jawo kai abdullahi dan abbas mai karancin shekaru da umar yake yi cikinsu duba da ƙarancin shekarunsa in an kwatanta da su har wannan yasa wani ya ji bai ji daɗi ba shiransa ya ɓaci da haka yake tambayar me yasa abdullahi dan abbas yake shigowa majalisa tare da su ne ta yaya alhali su ma suna da 'ya'ya masu irin shekarunsa su ba su jawo 'ya'yansu ba kuma ana jawo wani ana kawo musu to amma sai dai shi sai na umar allah ya da shi a irin baiwar da allah ya masa da fahimta da basira da ilimi ya fahimci sabanin abin da masu irin wannan fahimta suke da ita a cikin majalisarsa domin shi ya rikicewar abdullahi dan umar dan eh, abbas kai allah ya masa ilimi da falala da kuma kusanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na irin abin da bai wasu ba masu irin shekarunsa kasancewarsa yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin rayuwar manzo ya tsinci kansa ya zama dan cikin gidan manzo ya karu da manzo a waje kuma ya shiga gida ya karu da shi ya karu da kuma abin da matansa suke da iliminsa ko to amma wanda yake ba dan cikin gida ba ku za ka tare shi ko ba zai zama ina da wannan falalar da matsayin da darajar ba sannan bayan haka kuma duk da kasancewarsa dan cikin gida da kasancewa suna da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce mai zaman kanta kuma Allah ya bashi fahimta da wasu yaran masu irin shekarunsa ba su da ita su zaka Umar ya fahimci haka dan ya sa Abdullahi da Abbas yana yawan tare shi ya tambaye shi wasu abubuwan da masu irin shekarunsa ba sa tambayar su wannan yasa ya fahimci yaron yana da basira daban da ta sauran yara yaron yana da falala da baiwa da ba yi wa wasu yaran da suke tare da shi ba ko suke da irin shekarunsa to wannan fahimtar da umar yake da ita sabanin ta wasu daga cikin 'yan majalisarsa ya sa ya yi amfani da matsayinsa na jagora shugaba yake jawo abdullahi dan abbas cikin majalisarsa sa yadda yana da karancin shekaru don haka da ya fahimci jin ba daɗi daga wasu daga cikin 'yan majalisa na ana zuwa da abdullahi dan abbas cikin majalisa sai ya ba su amsa faƙala umar innahu min haithu alimtu shi fa wannan yaro da kuka ga ina zuwa da shi majalisa ko na ja cikin majalisa daga fa inda kuka sani yake daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zama masa gurin dabdala yake kuma kun san cikin gidan manzon Allah jami'a ce mai zaman kanta sannan ya rayu da manzan a waje banda rayuwar da yake da shi a ciki da matansa kuma da suke da ilimi a cikin gida ga kuma bai wadda Allah ya masa tana da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma abin kaddarawa ga addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa da bai wa wasu yaran ba kuma ga basira da Allah ya bashi da wasu yaran ba su da ita wannan abin ya kamata ku kalla ku fahimci abin da na fahimta kaf ku rufe ido daga wannan ko ku ɗauki cewar ya za a ratso muku yaro cikin ku an fahimta ku? wannan yake sanar da mu ɗabi'a ta ɗan adam bai san ya ga mai karancin shekaru a cikin tsarin tafiyarsa da shi da waɗanda suke shekaru bai ɗaya sai ke duka ganin kamar akwai wani layini zai iya shiga ya yaran da yake zama cikin tarar da mu zai ganin fa shi ma kamar shi ma tsaranmu ne to akwai irin wannan ta ɗabi'a ta ɗan adam da yake da to da ka yan rukunin manya masu shekaru suka so su yi abu ya isu isu kawon wanda ya kasa su shigo cikin tafiyarsu kamar yadda zaka samu su ma masu karancin shekaru suna harkar su ba sa san mai yawancin shekaru ya zama a cikinsu, su sai tsaganin kamar tunaninsu da su daban da tasu zai iya daƙile su a wasu abu da suke so su yi suna ga daƙile kuma kamar shiga rayuwarsu haka ɗabi'ar ɗan adam ce sai umar yake nuna musu kada wannan ɗabi'a ta hana ku amfana da abin da Allah ya wannan yaron baiwa da wasu ba a yi musu irin ta ba a cikin kuɗin ba su da ka sai ba su wannan amsa cewar yaron nan fa daga inda kuka sani yake ya kamata ku kalli wannan kakwai la'akari da karancin shekarunsa da yawan naku shekar ba shi ne ma'aunin da ya kamata kusa a gaban ku ba kenan sahabin annabi umar allah ya da shi bayan shugabancin da yake wa al'umma na gaba ɗaya kuma yana shugabantar ta gaba ɗaya da sa su akan abin da ya fi abin da suka tafi akai ko tunda yanzu magana da ake yi ba magana ba ta abin da za su tattauna a isarwa da al'umma gaba ɗaya a magana ce ta abin da ya shafi shi da su kansu a wajen majalisar tasu akwai abin da ba su fahimta ba ya fahimta ina fahimta da su su gane shi su fahimce shi ina da muhimmanci da bambanci da kuma abin da su suka fahimta ko to da haka abin da ake so da shugaba a majalisa idan Allah ya ankarar da shi wani abin da 'yan majalisa ba su ankara ba to ya ankarar da su su fito da musu da bayani wanda za su fahimci abin daidai idan su mara masa baya a yi abin da ya dace kada ya bar abin a ransa su ba su fahimta ba shi kuma ya fahimta a zuwa ta kiki ka a majalisa in ya kafi a ce shugaban ya cika taurin kai da kafiya akan abin da ya dauka na ra'ayi in kuma ya biye musu a bar abin da ya dace ba a yi ba da shi da su da a zarge su ko ba haka ba to haka yake faruwa saboda haka wanda yake sanar da mu sahaban annabi umar allah ya da shi bayan matsayi na shugabanci da allah ya bashi to Allah ya bashi kaifin fahimta daɗi da ƙari akan ta waɗanda yake shugabanta ta wani lokaci ya kan fahimci abin da ba su fahimta ba duk da kuma hakan da ya sa shi ya ji cewar su duk abin da ya tafi a kai lallai a tafi a kai ta ƙarfi da yaji ba a ikan ƙoƙar ya gamsar ya fahimtar don a gane abin a fahimce shi a tafi bisa san rai ba bisa tirsasawa ba to bayan wannan da umar ya ba su wannan amsa cewar wannan yaro daga inda kuka sani yake nuni akan cewar yana da kusanci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina da kaifin fahimta ina da ilimi da allah ya bashi da bai ba wasu ba da haka a wannan lokaci yake cewa da shi yake cewa da suka yan majalisarsa wannan yaron da kuke gani fatal kuhul ko kahul wato fatal kuhul wato dattijan saurayi tukutun da ya zama dattijan saurayi ba samartaka ya kamata mu kalla ba dattijan takar da muke da bukata da ita a cikin wannan majalisa ya kamata mu kalla sannan yake cewa lahu lisanun sa'ud yana da harshe mai tambaya duk abin da ya shiga maduhu bai barinsa a ciki sai ya fito da shi don ya samu mafita to mai irin wannan za ka da shi da tarin abubuwan da ya samu fitarsu da ya kiyaye wanda bai da wannan bai da su sannan kuma yake cewa ga hankali ga kwakwalwa ga zuciya mai gane al'amura Ko kuma dama da wannan ake sanin dan hankali da kwakwalwa mai fahimta ga kuma tambaya kan abin da baka sani don ka zo ka fahimci mutane ba daidai ba ko ka musu hukunci da abin ba shi ya kamata sai bayan ka nemi abu ya yake ka san shi in hukunci za ka kai in shiga sa za ka ka shiga to za ka shige shi bisa basira kuwa to wannan sai yake nuna cewa ana auna mutum ne da ƙibarsa da darajarsa ta ɓangaren abinda ya shafi ilimi da fahimta da basira a yi a man matsayi ba ana duban sa bane da asalin halittar zatin jikinsa ko shekarunsa wanda wannan aka rasa yanzu sai ja ɗauko mai shekarun da ba shi da basira ba shi da fahimta kawai saboda shekaru a sa cikin abu zai ta kwakariya a kuma bar wanda yake da basira da fahimta saboda ana ganin ai shi ba da yawan shekaru sai a ta amfana da abin da Allah ya masa na baiwa da ilimi wannan ba daidai bane idan ana buƙatar wanda za a tura majalisa ta dattijai ce ko ta wakilai to ba yawan shekarun ya kamata a kalla ba yaya wannan yake a cikinmu zai yi abin da za mu tura shi ko ba zai ba in zai yi tafi ko bai kai shekarun waɗanda suka fi yawa a cikin majalisar ba amma zai zo da abin da ake so a zo da shi zai aiwatar da abin da ake so a aiwatar a wannan akwai shekaru amma akwai ɗama da kwakyariya to kuma zai samu tura shi an fahimta ko ashe kenan ma'aunin waye kai Ƙima ka da ka fahimta ka gane waka da al'amura ba wai magana shekaru kawai ba to yake cewa fada fada'ani zata yaumin fa adkhalani ma'a kamar yadda ya saba bisa ga ɗabi'arsa na yana shiga da ni majalisa duk da wasu ba sa so sai ya kiraye ni wata rana ya shiga da ne majalisa tare da waɗanda suke shiga majalisa fama ra'aitu annahu da'ani ba na ganin a ranar nan da ya kira ni ya kira ni don za a tattauna wani abu da sai da ni za a tattauna shi kamar yadda in za a yi zaman tattaunawar ike gayyata ta shiga to ba na jin wannan ne yasa illa li kawai ina ga ya kira ni don ya nuna musu matsayi na waye ni domin da na shiga majalisa abin da ya faru ke an fahimta ko kenan ina ga bai kira ni ba dan za a zauna a tattauna wasu abu muhimmai da ya kamata in zo a ciki a ya kira ni ne saboda ya share wasu damuwar da take cikin zukatansu na ina shiga da ni majalisa su da yana so su fahimci matsayin da Allah ya masa na ilimi ina so su fahimci karfin fahimtar da Allah ya bashi da baiwar da yake da ita ƙari akan kusanci da yake da shi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala ma taqulu ma taquluna fi qaulillahi ta'ala sai ya fara fuskantar da tambaya zuwa ga su 'yan majalisarsa da suke da yawancin shekaru da ilimi da daraja me za ku ce game da faɗin Allah maɗaukaki idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ma'ana me ta ce waku game da suratu idza jaa nasrullahi wal fath ko game da surar an-nasr suratul nasr me za ku ce ina so in karu da bayanin ku da ilimin da Allah ya muku ina so in karu da fahimtar da kuke da ita a kanta zan so in ji me kuke kai qala ba'dhum sai wani daga cikinsu ko wasu sashi daga cikinsu ta ce wasu ta zo ɗaya suke cewa umirna hamdullah a wannan sura umartan mu aka yi da mu zama masu gode wa Allah wa nastaghfiru kuma mu zama masu neman yafiyar Allah akan laifuffukan mu yaushe idza jaa nasruna wa idza nasarna kai wa fataha alaina ko idan Allah ya taimake mu akan al'amuranmu na rayuwa da addini kuma idan muka samu buɗe a rayuwarmu muka samu buɗe a addinin to mu tsayu da gode wa Allah mu kinkimi wato alin neman gafararsa wa sakata ba'dhum falam yaqul shay'a wasu kuma daga cikin 'yan majalisar suka yi shiru ba su ce komai ba kenan wannan abin da aka faɗa da yawar su ma shi ne ta ce wasu mai kwa ta maimaita abu ɗa sai suka shi ko kuma wannan abin da aka faɗa ɗin ba in ma ba su fahimce shi ba to da aka faɗo shi suna ganin eh shi ne abin da surar ta kunsa ba kuma su da wani abin ƙara ba da sai to muna da ƙari akan haka ko dan da ƙarin da sun ƙara so haka wanda sai ke sanar da mu cewa 'yan majalisar na umar cikin wato da tijan wannan majalisa tasa sun kasu gida biyu a tambayar da wasu sun tofa ta bakinsu wasu kuma sun yi shiru imma shirin abin da aka faɗa haka suke da fahimtar ta kuma shine suke ganin daidai ko kuma wato anin ba wani ƙari wasu kuma sun yi shiru da su ce komai ba to bayan wannan in aka kalli Amsa da suka bayar amsa ce ta abin da lafazan surar suke ambatawa a fili kuma an ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah da buɗinsa ta zo gare ku wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a a lafazin za ka fasara shi abin da zai baka kenan fasabbih to kai ta tsarkake sunan Allah kana kore masa dukkan wata tawaya ko aibi bi hamdi rabbika kana mai hadawa da gode wa ubangijinka kan budin da ya baka kan nasarar da ya baka wastaghfirhu kuma ka shiga neman gafararsa kan abin da kai na kurakurai a rayuwarka kafin samun budin nan kafin samun nasarar innahu kana tawwaba haƙiƙa Allah mai yawan karɓar tuba ne na bayi wannan kowa ma inda ya san fassarar baƙaƙen larabci abin da zai faɗa maki ko to ma'ana sai suka ba shi amsa da mabayyanin abinda da lafazan surar suke ambatawa suke karantawa to wani abin da suka faɗa masa sai ga ce to aiko ba shi ne abin da kuma surar ta kunsa na saƙo na musamman da kallon lafazin ta farko ba zai baka shi ba sai ka tsaya ka nesa tunani bayan fahimtar ta da ma'anar abin da suka kunsa to kuma ka gano wani abu da take dauke da shi na sako na musamman da lafazan far da garaje ba sa baka shi kuma shi ya san haka sai ce aka zalika ta ya bina abbas sai ya fuskantar da tambaya ta biyu zuwa ga abdullahi dan abbas shi da yake da karancin shekaru wasu suke jin damuwa ana shigo da shi a matsayinsa na mai karancin shekaru cikin su kuma suna da yawancin shekaru ya ce kai ma abin da zaka ce kenan abdullahi dan abbas akan wannan sura ta kultula abdullahi dan abbas ce nake da shi a'a ni ba iya abin da zan ce ba kenan wannan abin da suka faɗa ba dan ina da ja surar ta kunshe shi ba amma ina da abin faɗa ban da shi da basu faɗa ba kaga za a samu abin da ake nema din daga wato dattijan saurayi ko da ba a same shi daga asalin dattijan mai shekaru ba ƙala fa mata ƙul to da na ce a ni ba iya abin da zan faɗa ba kenan akan sura ina da ƙari ta to me za ka ce kai a kai kaga fagen nuna musu waye abdullahi dan umar din ya abdullahi dan abbas kai ya zo ko kultu yace sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a alamahu lahu wannan surar saƙon take ɗauke da shi bayan abin da lafazanta suke ambatawa tana bayani ne akan ƙarewar lokacin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai allah ya sanar da shi da ce masa idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasara Allah da buɗinsa ta zo abinda da kake fatan samu yake da wahalar samu <clears throat> ciwo mutum ɗaya ibar abin da yake la'arnanci da mutunci ne maka wahala a zage ka a kai ma duka a aibata ka a ce mahaukaci a ce maka wato ainihin matsafi a ce maka boka ka sha dai abin da ka sha na wahala da matsala akan a karɓi wannan abin da ka zo da shi na saƙo to idan ka ga nasara ta zo buɗi ya samu mutane suna ta shiga addinin nan jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya ayari ayari abin da da yake da wahalar samu sai abdullahi ɗabar ce wa zalika alamatu ajalika allah yana ce masa to wannan alamar karewar rayuwar ka ce domin abin da ka zo yi kayi abin da kake fatan samu ka samu zama kuma bayan wannan ba naka ba to wannan shine sakon da sura take da shi wanda in ka kalli farar da garaje lafazanta ba za ka gano shi ba amma bayan ka fahimci abin da lafazin ke barwa in ka nesa tunani za ka fahimci tuna da wata ma'ana da wani saƙo binnanne da sai an kai kwakwalwa nesa an faɗa tunani ake gano shi saboda haka sai aka ce da shi fa bi hamdi rabbika wastaghfirhu to idan shekaru suka ja rayuwa ta taho karewa babu abin da ya kamaci bawa irin nagartattun ayyuka su zama su ne karshen rayuwa don ya samu cikawa ta ƙwarai don ya je wa ubangiji yana abin yarda ina tsatsarka ya ka ce sabbi da haka tsarkake ubangiji daga dukkan wani aibi Bi hamdi rabbik kana mai goyawa da gode ubangijin kan ni'imomin da ya maka da nasarar da ka samu da budin da ya baka wasta gafirhu kuma ka nemi yafiyarsa kan laifuka na ka je masa kana mai tsarki innahu kana tawwaba Hakika Allah ne yawan karɓar tuban bayi fa qala umar radiyallahu an sai umar Allah ya da shi yace ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma ban san wani abu da wannan sura take ba da sa ba bayan ma'anarta ta farar da garaji za a iya fahimta daga lafuzanta irin wannan abin da ka faɗa ban san wani abu in ba wannan ba mun yi daidai da kai abdullahi da abbas a fahimtar wannan sura na abin take da kunshe da shi na saƙo daban da in ka kalli wato lafuzanta a farar da garaji kenan da abdullahi dan umar da abdullahi da abbas da kuma umar sun yi tarayya wajen fahimtar wannan sura na abin da ta kunshe da shi banda abin da lafazin tafar da garaje suke ba sannan kuma matsayi da darajar da Allah ya wa Abdullahi dan Abbas ta fito karara fili waɗanda suke jin ba daɗin shigo da shi majalisa ga amsa ta bayyana ga ranar fito da shigo da shi cikin majalisa su da haka maganar ba ta san kai ba ce ba ta wani wato ainihin ra'ayi ba ce a'a maslahar addini da maslaha al'umma da maslahar jagorancin da ake ta sa aka gayyato shi shigo cikin mutum ko bai kamata saboda wannan majalisa ta samu saɓani ko wani abu zai tsaya mata a rai ta rika jin kaikai a abin da ake ba to da muka kalli wannan gaba ta hadisi ana sanar da mu cewa duk sanda aka samu saɓanin fahimta tsakanin al'ummar musulmi ko tsakanin jagora da waɗanda yake shugabanta abin da ya kamata da shugaba ya ɗauki salon bayani da zamsar da waɗanda suka samu saɓani da shi kada ya garajen ɗaukan matsaya da kuma amfani da ƙarfin kujera a wajen tafiyar da al'amar wannan salon da umar ya bi ya fi sa kowa ya sallama amsa ta fito fili ko fiye da ce ai kun ce ni ne shugaba kuma na ga dacewar in shigo da shi na shigo da shi sai me to amma ba tafiyar da wasu ƙaiƙayin ba kuma ko to shi kenan da ana shugabantar kuma sai rika mana abin nan abin nan tun eh, karfi ko kuma karfa karfa ko wani za ta shigo ciki za a rika samun wannan yan maganganun yan gunagunin a to maganin irin wannan duk wanda yake da wata fahimtar da ita fa akai wacce ba ita ce tafi ba fayyace masa al'amura wara-wara a fili ya gane to sai zan mai karfafa ka ba mai kishiyan takka wani hadisi na koyar da mu haka sannan bayan haka hadisin yana mana bayani akan falalar umar da falalar abdullahi dan abbas allah ya da su inda allah ya ba su fahimta ta musamman ƙari akan fahimtar wasu sannan wani hadisi na sanar da mu cewar abin da ya kamaci shugaba sarki ne hakimi ne gwamna ne dakaci ne mai unguwa ne shugaban makaranta ne a a wata ma'aikata ce kake shugabanci to karka shawartar ma'abota ilimi masu tsoron allah cikin mahimman al'amuran da kake shugabanta al'umma shi ne abin da umar yi kuma haka galibi sahabbai suka tafi da jagorancin sakamakon abin da suka samu daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma da aka ce da shi wa shawirhum bil amr aka ce wa amruhum shura bainahum al'amarin annabi da sahabbai shawara suke kuma an masa umarni idan abu ya taso i shawarce su kuma yana shawarce su to wannan abin da suka koya a kansu suke tafiya to da duk shugaban da yake shawartar masu ilimi da masu basira da fahimta da kuma da cikin al'umma to tafiya su za ta yi kyau kuma za a ji daɗin jagorancin amma duk wanda zai zama karfa karfa abin da ya tafi a kai ra'ayin da yake shi za a yi ko kana so ko baka so ko kai ko ka bari to za a gaba daidai kuma za su tafiya tsawon lokaci su za su taɗe ka su za su tala sai ka rarra ta nesta su su ta an rufe shafin sai kuma yi magani ko ba haka ba yawwa sannan wannan hadisi mun je karshe zan bada kafar tambayoyi insha Allah kuma da kai zan fara an Allah su sannan yake cewa eh, muke cewa wannan hadisi haro yana sanar da mu cewar halaccin shigar da masu karancin shekaru cikin rukunin masu yawancin shekaru idan aka fahimci shigar da mai karancin shekarun ina da wata fa'ida da amfani da za a samu da ba lallai a same ta a gurin masu yawan shekaru mana kada mu zama ko da lokacin yana da kamfanin da ake cewa abinda babba ya gani yaro ko ya hauri ni ba zai gano ba wani sai zo ya kafa maka wannan kai ka ya kama aya ko ya faɗa maka hadisi zai ce ai suna na akan wannan ba za a shigo musu da yara cikin tafiyar ko ba haka yake faru to ana ga mana cewa kada mu ɗauki wannan abun a matsayin yanke magana da ba ta da saɓani ko kuma ba za a iya samun abin da ya fita ba a'a wannan shine abin da yake galibi an fi samun matsaya mafi kyau da mahanga mafi dacewa a gurin mai yawan shekaru da ilimi amma akan iya samu wanda Allah ya datar da shi da tunani da basira da fahimta mai kyau kuma yana da karancin shekaru to ka a rufe ido daga wato ainihin abin da Allah ya bashi a rika kallon kawai karancin shekarun a kasa amfana da shi sannan wannan hadisi da koyansu da muka yi ina sanar da mu cewar akwai amfani ma na shigo da masu karancin shekaru cikin masu yawancin shekaru don su samu abin da ba su da shi su ko ah to in aka ce yanzu masallatanmu sai dai mu manya za mu rika muna kore yara su waye za su sallah gaba in bayan mun mutu ko ban basu sun zo sun shigo ciki sun koya ba idan aka ce an je makabarta na ce kai kuma kyau, tun daga nan to idan ko ba ko waye za su yi hakan suwa za su saka gawar ko kaga ashe na akwai buƙatar a ba su dama su rika shigo wanda aka fuskanci na da fahimta ina da nutsuwa a shigo da shi su zama su ne mamaya madadi na waɗannan dattijan zuwa gaba akwai koyarwa a ciki sannan kuma akwai ƙaruwa da abin za a ƙaru da shi da Allah ya musu na baiwa su da ka wannan ya kamata a rika kalla da haka wanda daga cikin masu hikima yake faɗar abin a waƙe yake cewa fa kam min sagirin la hasahu inayatu min Allah fahtajat ilaihi al-akabiru ita fa kam min sagirin da yawa ana samun mai karancin shekarun da la hazathu inayatu wata kulawa ta musamman ta same shi min Allah daga Allah Allah ya bashi wata baiwa fahtajat ilaihi al-akabiru sai ga manya-manya masu shekaru suna bukatar su nawa aka samu irin ya fi a kirga da dama ana samu irin wannan su da kuma an samu irin wannan a kaddara shi a ja shi a sa shi a cikin tafiya amma ba kullum a mulkinmu a makarantunmu a ma'aikatunmu a guraren ayyuka a ce a su wane su ne top ai ne manya ba wani wanda zai ratsu cikin tafiyar su ba zai a ba haka ake kan aka zo aka yi rashin sa'a irin wannan harba harbar da aka ratsu aka tsintsince manyan ba ku da kuma gogaggun yara mai za a ki wanda bayan kallo ko sannan kuma an babu mai koyo wani zai kare an fahimta ko to wannan shine irin abin da wannan hadisi ke Ko mu abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya kai mana da haka wannan hadisi da malam ya kawo shi ya kawo shi da an kar da mutuwar cewar mu ma da shekarunsa suka taho karewa zage dan tsayi da kusantar Allah da neman yafiyarsa da gode masa da tsarkake shi kai ma idan shekarunka suka tura aka ce ka kai arba'in ko ka ma dora ka yi kokari ka yawaita ka ninka aikin alkhairin ka fiye da yadda kake da ba zama kana ƙara shekaru kuma aikin kirkin ka yana ja da baya ba a kamata a ce ka rubanya abin da kake na aikin alkhairi don ka sami kyakkyawar cikawa kai kyakkyawan ƙarshe Allah ya datar da mu alhamdulillah wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa da hadith a asalin kalmar larabci zance ko magana amma a gurin malamai masana addinin musulunci in sun ce alhadith abin da ake nufi da shi a ma'anarsa mai faɗi zantuttukan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma zantuttukan da aka samo daga almajiransa sahabbai amma a ma'anarsa wacce wasu suka tafi a kai cikin malamai abin da ake nufi da alhadis shine zantuttukan manzo kawai sauran kuma abin da ya shafi na sahabbansa da tabi'ai akan ce da su asa ko a ce da su akhba amma asalin magana da ta zo daga manzo a matsayinsa na wanda Allah ya aiko shi da saƙon alƙur'ani ya isarwa al'ummarsa da saƙon addini maganganun da ina bayyana abin da ba a fahimta ba alkur'ani da kuma saƙon da aka aiko shi da na wato ainihin addini su ake cewa hadisi in hadisin kai tsaye da gare shi ne ya faɗa sakamakon abin da Allah ya kimsa masa arai ya bayani na addini a ce da shi alhadisun nabau idan kuma Allah ne ya faɗa masa kai tsaye abin da zai faɗa ya faɗa ana cewa da shi alhadisul qudusi to wannan shine abin da ake cewa hadisi alaƙarsa da abin da muka yi yau in muka kalli cewar hadisin mu na yau sai muka ce hadisin abdullahi dan abbas ko da ya tashi sai yake ba da bayanin abin da ya faru da shi da umar da 'yan majalisar umar an kawo ganin manzo a ciki? to kaga magana fasar na baka cewar a fasara hadisi mai faɗi ne abin da aka samu na bayanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bayanan ɗalibansa ya fito anan ko bai fito ba ya fito to wannan shi ne abin da ke Allah ya saba da shi alaikum salam Thank you. 飞一个七八路吧，然后从他们汽车厂那边开，开开开开开开开开开开开开开。啊！对呀，我们开去啊我们专门是专专专门是专门是专门是专门是专门是专门是专门是专门是专门是 kudin da yake kaiwa da wanda ya cire da sauransu haka amma shi da misali idan ya sa su goma ya ce ya yi ba yi ko ko ba ce da abin da ya rage maka da shi abin da shari'a take kalla idan aka ce wannan gurin da ake aiwatar da wani abu wanda yake ba shari'a ce ta ce a yi shi ba ya saba da shari'a to abu da shari'a take kalla shin gudanawarsa da ci gaban abu daga meye ya din shin banki na gudanawa da asalin kudinsa ko da kudin da ake kawo masa ka fahimta idan wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo da su muke hada-hada to kenan da wanan nan zai daina kawo wacce daina kawo hada-hada ba za ta yi ba ko ba bankin da zai ci gaba idan masu kawo kuɗi ba sa kawo za a rufe shi su da kansu masu bankin za ce kai wahala ta yi haka su rufe kayansu to kenan abin dubawa shin idan ma misali da aka baka Raba a kan kuɗin da ka aji ka ce to kai ba za ka taɓa wani abu na raba ba iya kuɗin da ka saka su za ka ɗauka karka amfani da su wannan bai hana raba ta ci ba bai hana a daina yin ta ka fahimta ko to na farko ana so ka kalli wannan shine karatun da muka yi yanzu fahimta ta karkashin abin da kake bayan wasu za a fahimta ta farar da garaji akwai wannan abin kalla ne sannan a'a to su da suka sa maka wannan interest to in ma kai baka karba ba ko baka ɗauko ba to dai idan wani ya zo kai a cikin settlement yake gaya ma kana da kaza kana kaza amma ai ba zuwa ake a wani akwatin kuɗin ka ba kawai a saka kasu ba taɓawa ko rubutu ne kawai a takarda amma wannan kuɗin da kake da su na interest din su dai za a sake ɗauka a ba wani shi ma ya ƙaro wasu interest din akan wancan ka fahimta ko to ka dan ka bar shi ba wai yana nuna ba za a ci gaba da interest ba ha ƙaruwa ma zai ci gaba da har ma ka ciro ka rabo shi da can yafi to magana ce to kuma ai ba a ce ka ci ba kama kuma kana tsantsanin ka ci shi kenan sai ka sai kasa wani guri da suka rafuka duk ka ciccike a samu saukin bin hanya baka ci ba baka ba wani kuma ya ci ba amma ka bara a hanya abinda malamai suke ba da fatuwa da shi a'a ai dama maganar cewar abin da suka cira suka cira saboda ka saka kuɗi ko saboda ka ɗauke ai su ba sa kallon cewar wai asalin gundarin kuɗin da ka saka da shi kawai suke mu'amala suna kallon da gundarin kuɗin da ka saka da abin da ya haifar ko kai ka kalla ka ko baka kalla ba kuma kai ma kamata ka kalla haka an fahimta ko ta shi abin da yake faru eh. magana ce ta ya kamata mu dage game da gaske muna so mu samar da sauyi na abin da muka samu kanmu a cikin riba ta yi mana kata-kata a cikin al'amuran inda za mu tafi akan cewa ai larura ce ai larura ce to ba ranar da larura za ta kare ita kuma tsarin musulunci ba larura ba amma da ita ta zama dindindin ba a bujurowa take kuma ta kawo amma muna mai da ita ta zama dindindin amma ana da masu halin da za su iya tsayuwar daka da abin da suke da su a ce a zo a yabanki irin tsarin da musulunci ya ce a aiwatar to da ana haka Ta sai kaga wannan ma ba musulmi bane ta to ai shi wancan tsarin ya fi makkin sai ga ya kawo kudin sana kuma wanda yake musulmi shi ma zai sa kwanci to ta haka ta haka sai ga ana raunata tsarin riba ana raunata shi sai kuma kawai gari ma ka nemi shekarar ta ba ba ɗauki salon ba galibi ban da ake dan bankin jaiz da ake cewa shi ma dai ka kalle shi ya kwaya babu ne don saboda ba zai iya baka bukatar ka ta yadda sauran bankuna za su bayar ba shi ma yana samun tarnaki fiye da sauran bankuna so da alaƙa da cewar shi ma yana kwatanta zai kwatanta wani abu da sun ce ko ba a kai ake ba ɗari bisa ɗari wannan kalmar cewa za a wani abu da sunan addinin ta sa sauran kuma sun ɗauki kishi da shi to kuma tun da yanzu shi sabo ne ba kamar su ba da suka daɗe sai ka tara kana so ka zura transfer gurin ka sa ce ai can bankin ba maya ba a sadisul kasa kwata kwata a area da kake so ka ka samu tasgaro ko ko kuma an ce ana so a maka rafiri sai a je a maka rafiri daga wani dan wani bankin sai a kawo sai can yan bankin sai su ibada sakon da ya kamata su su samu su iya mu'amala da wanda ya maka rafiri ai sai sun saki bayani a kansa garai sannan za a karbe shi a rafari din kuma rafarin ya aiki to akwai irin waɗannan abubuwan a ciki wani to amma dai inda musulmi suna da zuciyar yin suna kuma yunkuri ko yaya kuma irin wani da aka yi a kwana a tashi za ga wasu kuma sun zaburo an kuma yin wani ana nan ana nan kuma har a yi nasara da shi kansa wani ɗin ma da akan a yi shi ai kamar najeriya ta tashi haka yawwa to amma sai ana haka ana haka ana haka kuma har sai allah ya sa a kai ga abin da ake so wannan shi kuma yake cewa shin dan uwa yana da haƙƙin lalacewar tarbiyyar dan uwansa a rashin ubansu yi eh, kwarai kuwa to da za ka ce mahaifi ya rasu amma ya bar 'ya'ya akwai wanda suka tasa akwai ƙanana to haƙƙin manyan da su tsayo akan kanana don babu wani wanda ya zama musu mafi kusanci kamar su idan wani abu nasu ya taso ko mai suwa za a yi suwa kuke da su da za su tsaya akan al'amarin ku masu gadon ku suwa za ku iya gada to su din nan su ne abinda mahaifin nan yayi a kansu su da suka taka to shi ya kamata su yi akan yan uwansu da suke ƙanana haƙƙi ne su wani in suka yabar da wannan suka samu matsala to babu ko shakka ba su kyautata wa mahaifinsu ba a abin da ya ɗoro su a kai sun sauka da kowa ba su kyautata wa yan uwansu ba ko ba su ga su ba su ma dan su ce su ba su ga su ba an fahimta ko kaga Allah la ta zumunci babu shakka dan na da haƙƙi akan dan uwansa dan da abin da shafi tarbiyarsa musamman aka ce babu uba da abin ya fi zama lalle akan sannan sai ke cewa idan mutum ya karbi bashi a wajen wani shin wa yake da haƙƙin ya san lissafin abin da aka karba idan ba a rubuta ba wanda ya bayar ne ko wanda ya karba ne dukansu ne kai ka san me ka bayar shi ma ya san me ya karba kuma wanda ya fi karfin haƙƙin ya ba da kula wanda ya karba inda za a ce shi wanda ya bayar ma ya manta ko ya kasa tuna to kai bai kamata a ce ka kasa tuna kai ai ka san me kai da su da ka karba ko ka san ranar da suka maka to bai kamata kuma a zo biya karkaca kai ka kawanta safa amma sanda ka karba kai bukatar ka baka manta an fahimta ku da haka zai iya fahimta ku kana so ka cutar da shi ne to anan kuma shi ma zai rika shakkar ya faɗa abin da ya sani ko daidai ne bai na tunanin kai ya faɗa ma ka ce ko cutar kamar ke so ka sa masa shi ma matsala ta shakku ko ba haka ba to da haka duka ya kamata ku riƙe da kai da ka karɓa da shi da ya bayar idan kuma ana neman wanda ya fi cancanta da ya riƙe to kai da ka karɓa ne to da kai ne nauyi yake kanka mai haɗari da harkar bashi manzo haikan sallah ga wanda ake bi bashi bai biya ba a ta ga bai kamata kai kai sake da shi har ka ce ka manta Allah ya samu dace ka ce mi alal kitaba arne ne arne ne illa ko ka ce arnancin sa ina da bambanci da arnancin waninsa bahaushe yana so da kai ce da kai kishiyar musulmi arna yake cewa ka fahimta ko ita ce kalmarsa ta hausa ta arne wanda baya kan turbar da allah ya ce a kasance a kai to amma in ka koma wa alkur'ani a wajen bayanin nau'o'i da dangogin arna da ake da su alkur'ani ya bambanta wanda ya taɓa samun saƙon Allah amma ya bintsire masa da kuma wanda kwata-kwata baya kan saƙon Allah wancan ya fi baƙi irin wanda kwata-kwata wani abu na saƙon Allah baya gabansa irin mai bautar wuta ko mai bautar eh, rana ko mai bautar wata daban yake da wanda yake jin akwai Allah duk da ba a yi abin da yake so an goya shi an goya masa wani kamar kiristoci suka goya masa masihu almasihu da kuma maryam an fahimta kamar su da suka yahuda da suka goya masa uzairu an fahimta to irin waɗannan sun sha bamban da waɗanda su kuma ba su da wannan masaniyar ta waye allah ɗin saboda masu irin wannan aka so ciyo su za su fi sauƙin ciyowa sakamakon abin da suke da shi na ilimin sanin waye Allah din daban da waɗancan da su kwata kwata ba san wannan ba ka fahimta amma dukkaninsu maɓannata ne dukkaninsu in an sun mutu duk wata ce ka fahimta ko yawa eh su waɗanda suke ahlul kitabi kamar na faɗa maka saboda bambancin su da sauran arna suna da alaka da sanin wasu littafai da Allah ya saukar suna da alaka da annaban da Allah ya aiko suna da alaka da cewa akwai Allah shi sa aka ce za a iya aure matan su kintsatsun ciki kamammu wanda suke kokarin ban addinin da suke kai to a wannan ne za ka iya ciwo su sakamakon abin da suke da masaniya sana addinin musulunci ka baɗa musu wani abu da suka sani addinin su ka ciwo su da shi za a samu sauƙin taho da su sannan kuma su ba za su haɗa ka da ɗanka ko in ya taso a gurinsu ba zai zama ce kwata-kwata bai da alaƙa da Allah ba ka fahimta to wannan musulunci ya kalla ce su ana iya auren matansu saɓanin wancan da yake daɗin kwata-kwata kan abin da ya shafi Allah ko ya shafi annabansa ko ya shafi littafansa to wannan shine abin da ke eh wala tankul mushrikat gamewa ce to amma sai kuma suke cewa ah, abin nan uhillat lakum abin nan na al-yawma uhilla lakum tawwa hillu lakum wa ta'amukum hillu lakum da kuma wal muhsanatu an gane ku to da kaga wannan ayar ai da waccan din kuma ga wannan shi irin sa Abdullahi dan Abbas shi ne yake da fahimtar cewar watan ta share abinda wannan take cewa za a iya aure ahlul kitabi amma majoratun sahabbai da tabi'ai suna sabanin su kace a'a wannan tana nuna za a iya aure su ahlul kitabi watan kuma tana maganar waɗanda ba ahlul kitabi ba za a aure ba yawa shine abin da ke na Thank

ka ce ya yi maka ka ɗau kuɗin ka bani na kama hanya na tafi ka kama hanya ka tafi to manzu dama ya ce albayi an bil malam ya mai saye da mai sayarwa suna da zaɓin gudanar ciniki ko fasa shi in dai ba su rabu a gurin ƙulla cinikayyar su ba ta idza tafarraƙa da zarar kuma suka rabu to ciniki ya ƙundu. in ya dawo ya ce shi fa ya canza shawara kaza kaza kaza sai ka ajiye masa ba abinsa ka bashi kuɗa da ta kamata ina dawa ba na kuɗi na ce ga dai kayan kuɗin ka ni ban yadda ba to kai ƙara ina zuwa alƙali da ce aka yi hatiniki muka yi da shi ya ga kayana na sayar masa ya saya ya tafi bayan lokaci kaza ya dawo ya ce min ya fasa ta take alƙali da ce mahaukacin yana ne kai baka san shari'a ba an ce maka da ka aike kasuwanci ko cinikayya da za ka yi ciniki baka san ya musulunci ya tsara cinikayya ba to zaɓi kana da shi ne a lokacin da kuke ƙulla ciniki tunda ka bari aka yi ciniki ka ɗauka ka tafi ka damar da shi ɗauki kayan kan ko ba ka ba zan maganin ka alƙali zai gaya masa sai dai yi shari'ancin gangan za a yi amma dai na musulunci ne abin za a faɗa masa bai da zaɓi ya bar damar ta zaɓi ta wuce na samu ba na bakan bako in na samu ma zan ga maka in ba zan baka saboda magana ta ciniki mun yi ta wuce ni wannan magana ta wuce a gurina wannan shine ta in kai ka ga dama wani ana samu don tausayawa da wani yanayi mutum ya zo ya sai abu da ikan lona wuce na sai na yi cinikin nan na gama kawo kuma wallahi ga babana can ba lafiya kuma ban da kuɗi a da Allah karɓi kayan nan ka damu da kuɗi za ka iya tausaya masa kai musulunci ka taimaka masa ko na ka samu ladan abin da an fahimta wannan abin kalla ne ka fa ido ka ce ba da zagi a ciniki a kai ina da ladan sa irin wani an fahimta amma haka nan kawai kawai shi ai an ce mai ya tsada to shi dan san da ya nikin baya fahimta abubuwa yi eh. maka ta haka za a yi nikin ma ba zai ba kenan gaba ɗaya ai ka fahimta a to kofar shagon kai ka ajiya na ce ni ban karba ajiyar ka ba in ka ɗauka ruwanka in ka bai shi ya lalace ruwanka ko ina ji ba mu dalili ba to ba ta da zan karba ajiyar ka ba to ban karba ba dauki kayan ka an ka bari kuma ya bata kai kaso babu dalili da wannan kuma wani babi ne daban tunda ai shi sanda aka cikin bai ga illa ba kuma da ya zo shi ma ba ciya ya ga illa ba a gaya masa ba yawwa wannan babin zaɓin illa daban daga kai sai mu rufe ruwansa kai ma kuma ruwan yawa an kace to shi kenan to yanzu kai ka ce ka ba ka da bukatar ni kuwa in na karɓa ma sake sayarwa zan in ma ka baka saya ba wani zai zo ya ta to amma ba zan saya da na sayan maka ba ka za ka iya faɗa haka ko kuma shi da kansa ya ce to tunda na dama da shi da Allah ɗan rage dubu ɗaya a cikin kuɗin ni na yi ta dubu ɗaya kai kuma gashi a bani babu laifi na da fara ce daga shi shi kenan amma ya to daga kai shi kenan <laughs> eh wannan daidai ne musulunci ya san da garanti ba na ba ka garanti na sati guda to in aka yi satin ranar kwana takwas sai ka zo an sha da ba ka da ta ciya amma tun kwana uku daga ciki ko hudu ko a biyar sai ka ce to ai ku kayi abin nan wallahi sikirin din ya fara daukewa to jagwalci kawai ya baka kudanka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu